لكم جبريل مع ميكال داخل القرآن بدلاً يتبقى علينا هذا كلامهم لدينا حاضر من غير ما كذب ولا اجتماعي baiti nawa ne ya kamata ana girgawa tara tun da daga jinodu akwai biyar a baya nan kuma ka ƙara nawa biyar goma biyar goma wajen baiti goma aka dunkwale ba a musu sharhi tun daga ɗauka daga ah, huwa jadudukum jibrilu sai da ije hada ah, sai da ije hada kalamu ko hada kalamu hum ladaina amma shi ya shigo kuma sofi ya tsaya hada kalamu ladaina kuma sha Allah ta mu je mu gama yi shi a tsakari da yake goma aka dunkule shi aka ba shi sharhi ya ce wa amma alul isbati sun da ana maganan rundano ne rundunan wa'ancan mun gani ga wane ne ga wane ne a inda ke cewa yan bidiya ba ku iya fara da ahlus sunna ahlus sunna ba tsaron ku ne ba ahlus sunna sun fi karfin ku ku kiyaye ahlus sunna dan kada su miƙe Eh? ku zo ku ba da kai ku bi Allah ku bi manzon Allah kada alu suna sun yace ku rundunar alu suna ba ku ya faɗa da su saboda ne ba ku yace amma alu a alu isbati fa junuduhum masu tabbatar da Allah na sama Allah na da ilimi Allah na da ji Allah na da siffofi Allah na da sunaye rundunoninsu fa su ne wa jibrilu in ba ka san shi ba aminu ruhai a ɓangaren wahayi shi ne amintacce shi ne ke ketowa daga can sai tsakko wahayi sai ya kawo annabi a nan doron duniya ta zo kuwa ko da tafiya a duniya ai haɗari ce in a ce ne ɗauko saƙo daga ƙafa kaza ya kawo ƙafa kaza ga makiya ga ƴan fashe ga shaiɗano ga mamugunta masu fatar ko amma haka ike dannuwa ya kawo saƙon nan shi ne amintace abin na cikin rundunar salisun nan to shi kenan banda wannan wani kala kafin mai kala shi ba san shi ba shi ne kazinon riski arziki sa. ruwan sama shi ce raba shi ainihin tsire-tsire rayuwa waye haka nake abin nan ɗinsa wa abu ma baƙil mala'ika kuma da sauran mala'iku su wa'annan an kira su ne saboda shi wa gabanni ne jagorori ne a can amma a ce ne za a za a je faɗa wuri akwai runduna ta kaza wane kenan akwai runduna ta kaza wane kenan su za su halarta rundunan na sama rundunan na ƙasa rundunan na ruwa wannan ya runduna ce fatar ita ce runduna hmm? Iyi, kirma su ba shi ne annabi ya ga fuffuke ɗaya ya rufe sama ba? ya wuce ya saba wajen ina da tsari shida to ko kamar san ba duniya nan ba sararin sama tsari shida kaga ba zai zo duniya da shi shifan ba sai dai a sanar zai iya bayyana sabon to yana cikin rundunar muhammadu ko da ke duk da karu ne ma su adamu su ba ne ne wa'ina duka su ne masu bautan Allah duk da matsalan girman sa ya wuce girman shi ne yake ce idan muka tasa muku yar kwarya-kwarya runduna daga su. an bayan su ukra ya fi za mu haɗu yar kwarya-kwarya runduna za mu ta da ku yaya wa'in su taso da haka nan ba ƙaran ku ba ne ba yan bidiya mu'attalai ta ce fara da ahalu sunna sun ta ƙarfin ku wa ma'ahuma baƙil mala'ika ansarul haqqi انما خص جبريل وميكائيل أن كيف جبريل وميكائيل ميكائيل أنبطوا أولا بالذكر لأنهما الأميران المطاعان هو دا قومن دوجين هنا أمير وين دا أكي مصداع مطاعن صمع أمين ومن أداهما وان دا من الملائكة تبع لهما ولهذا خص وصى في القرآن ذاك أتكي إنسان القرآن بالذكر بعد دخولهما في أموم الملائكة بايا أنكرا ملائكة سواء إن سيأخذ أتكي يسوع في قوله تعالى في سورة البقرة من كان عدوا لله وملائكته ورسله kaga mala'iku kwada kwana ciki min Allah kwada kwana ciki sai aka fake ciro cikin mala'ikun nan aka ce wa jibrila wa mikala fa inna allaha aduwwun lil kafirin ya zama makin jibrilu mika'ilu Allah makin kafirin da junudihim kazalika haka cikin rundunonin ahlus sunna in ka zo ce alal isbati wa'annan yan isbati cikin rundunonin ku an kasire wa'annan mala'iku wanda su wa'annan kaɗai sun isa jami'ur rusuli gaba ɗaya manzannin Allah min albashari bashari min awwalihim nuh عليه الصلاة والسلام إلى آخرهم محمد صلوات الله وسلامه عليه أجمعين ai aka ce mutum na karkashin wa'ina hankalin sama zai mutum ya yi tunanin mutuwa ya ka mutu a ce kana cikin wa'ina rundunonin nan a ce su tura ka fita za ka tafi gaban ka daɗi ko alu suna kakka damu wannan suna rundunanka bai kamata a faɗi ne ba in ɗan bidi'a ɗan bidi'a zai cije ai kai an suna ya kamata ka fi kuma cijewa wa ulul azmi minhum manzannin zaɓaɓɓun su masu himma masu himma cikin su su biyar sai eh, daga ran ulul himma ulul azmi to manzanni akwai ulul himma su ne biyar wa al khamsa الذين ذكرهم الله في موضعين من كتابه أولهما في سورة الشورى في قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذين والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى فكم ما تنبسا أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه فقد أن شرع لكم ألا تبارك وتعالى يا قارا مكو يا ربوتا مكو يا قارا مكو تاري من الدين إلى الدين ma'ana rayuwar ku gaba ke da Allah ya tsara ma wasa bihi nuwa abubuwan da aka yi wasiya wa Nuhu da shi aka yi wa Nuhu wasiyansa wallazi auhaina ilaika da wanda na aiko maka magana annabi Muhammadu kenan ba biyu sun fito ba da وما Ibrahim wa Musa wa Isa. وموسى وعيسى son haɗu biyar. abin da duka wannan aka yi umarni aka tsara an aka yi muddina ku tsaya ku kafa addini ibadodi da tauhidi da gwamnati da wane ne kada ku ɗauki wani tsari kuna da cikakken tsari ba ku bukatan taimako daga wani littafi ba ku bukatar taimako daga wata jama'a da zabawa Allah na da tsara su cikakke komai yana da shi wala ta tafarraku fihi kada ku raraba a ciki dama ce wuri biyu nan kan ya fito sai na biyu wattani fi suratul ahzabi wa huwa qawluhu وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومن مكة ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا وإذا أخذنا من النبي لوكا لوكة مكي الكوري دع النبوة الكوري دع ومن كدتي ومن نوح بيوكنا وإبراهيم وموسى وعيسى سنتكا ابن عمر يا واخذنا منهم من ميثاقا واخذنا ميثاقا منهم من اوكي القوري دغ دريسو غليظ ميثاقا غليظا فهؤلاء الخمسة وإن سوني بيار الكبار هم الأقل في ذلك الجيش سوني أقل ندعونا أظنونا ba ce ta so ne uwa kalbo tana nan a ƙasa in baya ta yi rauni nan zaɓi ba a tura in mai mana ta yi rauni nan zaɓi ba a tura in mai tara ta yi rauni nan za a zuwa in kalbo suka yi rauni nan za a ɗauka duk da komai na nan nan su ne ainihin kal runduna sauran mala'iku ma su za su gwasa masauki وغيره من الميمنة والميسرة ولواؤهم توتهم دون جبات بيد سيدهم نحن نشو جباسو ومقدمهم نجب جبات محمد صلى الله عليه وسلم kako a duniya ai ya kamata musulmi ya fi kowa manzon ku ya fi kowa manzon ku ya fi daraja ya fi menene yau a ce a gammu sai yanzu a ce annabi Muhammadu ya dawo yanzu ya gammu a asibitin kiristoci shayi mu da kuɗi ne mu muna da Ba mu da su ma likitocin ne muna da su babu likitan da mu da shi ba yadda ba mu da ita duk inda aka nuna kace a tattaro jama'a a kawo a tara guda da aka kafa duk abin da kira cewa ce aikata wala karatun nan da suke irin sa muke hankali ma ina jin ban taba amma dai na jin haɗa da ke da za a tace takardu a yi zube ban kwarya a ce wanda ije zauna yi karatu da kasa sai mun fi su takardu. Yadda kuna yi can. Eh? a ce yanzu duk manyan mutanen da a zo a tata ta kowa wanda ya karatu da cewa cewa ya ajiye takardarsa kuma za a gano mana su eh ina ce su sun sai sun fi mu a fara ma'aikata eh kuma sannan kuma dinga zaki mu nan ce mana jahilai kai wannan yana da hankali ne mun ji ba maganar arabiya ne maganar bokon kansa ba mu bokon hankali. tunda Allah ya yi wa musulmi kokware kaga su goma shi ne son kafa daga baya ka bi ka bi ka bi sai ka tada su malam wani ya zo ya zo ya bi ta kansu ya tsallake daga yanki da jahilci sun ka tsallaka ka tsallaka sai ka gani ka bi ka bi ka je ka tada su kuna gogayya da Allah in kai magana ma dinga mamaki dai kai ya aka shi ku tun ina karamin gibotan shi saboda ka je karatun Allah ka dawo ka zama karatun Allah ka gangaro ka zo ka shiga ciki lokaci guda duk da ake shekara shida shekara ne ka zama shi a gangara a je kan cewa cewa ce zan dandanan ka je ka gama kuma kai ka rubuta abin ka da kanka ba kuɗi ka bayar aka rubuta maka ba yanzu ne ma abu yake ne mai lalace hmm, jirgin a ce sai ku da san mu ya Allah a taimaka wa yara mu ma a kawo a zo a zai kawai da neman kudu sun shiga sun ɓata abu amma kan ka musulmi da takarda ka dole shi da takan da tashi bai san wayo karatu ya gama kani ya jona ta ji jona ta dangi su jona ta bakwai jona ta dangin kawunan su hada ta kowane zaman ina da na takardar ba ma haka karatun mu ne to amma mu rasa abu daya haɗin kai kuma wannan masifa sun zo sun jefa ta a kanan mu sannan aka kara kashe mana zuciya fan a ji daɗi shi ta halin kaka amma da za a cire son kai a cire lalace a cire kaza wallahi an tashi yan shekaru ne za mu waye gari Allah mallan sun waye sun zo sun kula da gari. mu amma ba mu da shi kuma muna da shi hmm? to ta amma yanzu an dubbula gama gaba da ke ake cin mana mu jahilai ne kowane kowane katakon ya miƙe kuce ku karatu yanzu ba ku da karatu sai kai dai kai magana ka ka gama kai ne baka je kai ba amma da suka karatu sun yi karatu hmm? ka gani ko wannan tabbata hakan man nan bai zama ke jin labari da haka suka wuce suka tara farfesa suka ba dokta suka ba kowane kutu tule ka taba da tsari duk wanda ka ganshi da kwali malam ina shi ne ya tsaya ya inda abin da Allah Allah tsayar da shi So da kuma canta ce al'umma to amma yanzu ya aka suka fi mu kasancewa kaza dole mu da mu kalli kanmu me ya faru suka fi mu makarantu me ya faru suka fi mu asibitoci me ya faru suka zo suka fi mu kwabbai balewa ohun biyadi sayyidihim wa muqaddamihim muhammad sallallahu wa kullum tabi'u lahu gaba ɗaya annabawan nan masu gine gare shi wa ta ta liwa ihi ita kanta wannan maganan ka ɗauka yanzu kaga ai wayo ne a ce mu zo ai comparative tsakanin musulunci da kiristanci wallahi wayo ne ah, to mutum yana tafiya ga kifa fa take da marmara kai za ka tafi da zinari ya ce ku zo a duba a gani wanne yake kyau da ɗauki marmara ya kwaɗa ta ya ɗaga ta wace ka ga wannan marmara tana da kyau tana da amfani tana aiki dumu in an sa ta a ruwa tana kamawa in an yi kaza tana gyara hanya in an yi kaza tana yin kaza ai ka fito ka ɗauko dinari ka ce ni ma dinari na na da maji a yanzu zai je ka riƙe marmarka ko ba haka ba ni ma riƙe dinari ba eh? duk kana tafiya ce tifa ka ko dinari wannan ya doro marmara a ce a tsaya ku zo ku yi kaza ce wayo za a yi maka mai dinari kakka yadda ka ce kwaye da nashi je ka yi talla a cikin gari wanda isai maraka na yadda zan kwashe dinari a wurin ni ma zan je in kallon nawa a gagari na waye. amma ba yi yiwu ba a ce a zo a zauna nan yau ai kaza ma da yake a cikin qur'ani yau bible ma kaza ne ai kaza kan ka kaza ma da ake cewa kaza kaza kuna ta tuhumtar alwala to akwai alwala a bible to ai ma akwai hijabi a bible me ne za ka nemo hijabi a bible na nemo hijabi a bible oh ku je ku rike hijabin ku na bible ku je ku rike ainihin alwala ku ta bible ku je ku rike sallah ku ta bible an so ta kama duk abin da ke cikin bible abu biyu ne ƙarya da gaskiya ƙarya kuwa yara ma ta saka sai dama ƙarya ƙarya ce ba lissafi da ta to bai gaskiya gaskiyar da take cike an soke ta sunan da aka kula da babu da an soke ta a yanzu ba abin da ke rage sai dai a dawa shiga musulunci wanda bai shiga musulunci ba kafiri ne ko duk duniya su yi haka ake wurin Allah da shi za mu zama mu zama mu zo mu kwatanta to an mu gama kwatanta mu zauna tare ana nufin kenan shi kenan sai a yi masallaci ana a yace a san in ji ka hmm? ta shi ne daidai ka a zai kwanan kwanan babu shi kirkiran shi aka yi in ka dubi protocol a mukaddima wannan shi, shekaran ban bai tuna shekaran da aka kirkira wannan saboda aka rusa musulunci zama aka aka shirya sun kirkira na aka ɗauke su aka ba su aka ce musu kenan don a samu a kwata musulunci da haka ha a zauna a zauna ya zauna ana zauna ya ma ba a kuma zauna da wannan to sai dai ina mai gane haka dan da wancan masu yin haka ina nan zai ce ai dokta kaza ne ai farfesa kaza ne daga jami'ar azhar daga jami'ar afirka ta kudu daga jami'ar kuwa ne ai ya bi ne ko a wasa da maimakon wannan kamin ko ana kusanci na abin da ake aka yi musu maimakon su zama su karanta da al'umma su kafa mana masallatai a wurin din ai gaba a suna nan sai su dauko wani daga azhar wanda ya fi kwasa ne mai da duniya ya zo ita wazai su ta mukabara a yana an musu kasa-kasa an musu kasa-kasa sun muku da kasa-kasa su da wurin bautan ko kuma ba ku da shi da ku zai lafi koki suka je suka samu wani bawan Allah mu kaga muna son kishin taimaka ba ilimi ina jin nan yan sanda ne aka ce min daidai ta aka ka je suka same shi na bukatar taimako su masu kayan wa'azi abin da ya haɗa masu wajen kuma miliyan biyu da su tuwit Allah wani mai wani shi a sai masu fili filin da aka ba su aka kwace aka sake ba su aka kwace kamar yadda ka san ana yi aka ba su wani a daji lokacin da aka ba su Allah fa akwai wasu daga barikin sojan wuri kaza su ce aka kwace je in nuna musu kaki aka kwace dan kailin sai na ce yanzu a je aka sage shi ne malam a tashi ne wurin an je to ku tafi lokacin da zan ni ma muku taimako wajewa nan da aka ce wannan dajin ba ku ganin a Kano ba ku ganin a Kaduna ko a Katsina in an tashi a Zaria in za a ba su fili in za a kai su daji yanzu wurin ya zama tsakiyar gani ya masu ganuwar ganuwan tsada wannan za ne ku duba abin da ya ku ya fi yanzu wurin ya fi kima ya fi daraja ya fi menene inda aka ba su kuma me zai sa san ba za dajin ba mota na zuwa wurin kai ko mota ba ta zuwa wurin an ba mu wurin mun mu je mu ƙara shi na farko amma yanzu ba mu da imanin karawa amma mu je a gina shi ni ma zan ba da blok dubu daya. na san waɗanda zan je karɓo blok ɗin su. amma na yi muku alkawari za a kai blok dubu daya. amma fa sai na je wurin ba zan yi dan ɗauki kuɗin blok dubu ɗayan ba kuwa a'a wani a yanzu ku su dawo ba kusan shekara guda nan an kamin wa'azin da suka yi da mukabalar da aka yi da kokalan da mai yau shi na zama da ita min da an taro yan yara ko nawa aka samu mutane ko nawa aka samu da ɗan filin mu mu shiga ciki mu yi sallah mu ma mu fita in ma fada ya tashi a kona yake mu sake ko mu sake kar da kayan mu in an kashe wani a wurin mu sake ɗauko wani mu sake tunna shi a wurin har wata rana mu samu na cikin su musa wanda ba za a kashe shi ba tabawazi hmm. ana iya ku gaba a ba ku fili babban filin wasa riwazi don shi ana ya ba ku ɗakin taro na jihar ko je ku yi wazai ku gama sun an gama wurin na su ne ya za ku yi a ba mu daji inda za mu zauna mu yi taron mu a amma namu ne ba ne masu zin ba mu muna karatun littafin mu to amma dai abu na damu mu hmm? kalai eh eh eh kafin suwa. ka ji ko saboda kun yi to an yi sa? an yi sa amma kaga nan bi ne da aka wajiri wurin fa aka samu wurin in ina jin sun ba da wani nan wani ke faɗi tun da zafin wajen ɗimbinin ɗin inda aka kwashe su daga abin nan aduwawa aka mai da su masallacin da aka ba su lauyan da zai za a biya ya rubuta takarda ya bi a da shi aka rasa duka kwaya zai ci kafa tafi wannan abu da dama dama yan boko da kuka haɗa kuka haɗa junan kuka je kuka yi abin ko ba ku yi da shawarwarin mutane ba وكلهم تبع له وتحت لوائه كيف يبقى مظنة سمية أبو سكا نسو خبار مكانا أبو سكا من يدفع مظنة دسو أغري zauna da من a gari بلام Amma su ma 'yan gari ne mu ma 'yan gari ne to su yi nasu mu yi namu su tallata nasu mu tallata namu kuma samu nashi to ya koma da shi gidansu wa min jihadihi daga rundunonin wayannan kazalika jami'u sahaba alladhina akramahum Allah subhanahu bi suhbati nabiyhi wanda Allah ya karrama su wannan duka rundunonin ta ne wanda ya ba wa talaqqa dina anhu hubban sun karɓi addini daga annabi addinin nan zallan shi ɗanyen shi amma ba haushe ta ita madarar shi ba gaura shi da komai ba wallazina hum isabatul islam wanda su ne rundunonin musulunci wa akmalun nasi ba'da nabiyina mafi cikan mutane in kasiri annabawa fil ilmi sahabbai duka namu ne wa'annan rundunan mu yan isbati yan tauhidi kuma man ba da sannan da bayan su saka tafawa su ma namu ne hatta bai on lahu bi ihsani ala tilafi maratibihi kuma su da mabambancin matsayoyinsu وطبقاتهم في سائر الأزمان الذين هم حفاظ الحديث وأرداب الفتوى ma'abota fatawoyi ahlul ma'rifatil haqqati billahi wa rasul wa bi rasulihi masana Allah masana manzon Allah wal ilmi masana ilmi bi maratibil a'mali martabobin ayyuka wa tafawutihim fil khiffati war rujhani duk wa'annan namu ne rundunonin mu da ake magana bangare bayan bangare ai kuwa za a turo musu sai dai a tura musu kwakwara ya ce kamar da yake a ahamwa wa asqaluha suna gabatar da mafi muhimmanci mafi nauyi fil mizan wa hum jami'an biyan yantasibuna ila sunnati biyu dukkan su yan sunna ne suna danganawa zuwa ga sunnan manzon su laysa fihim muttabi'un wala zuhawan hawan faɗan hawa a cikin su wayannan duk da aka lissafta babu jahame babu kaza wala ka'ilin bi ra'ayi ba mai faɗa ra'ayinsa sai qala Allah qala rasuluhu bal kulluhum ala ma kana alayhi rasul dukkan suna kan abin da babban Allah yake akai ko wa ashabu kaza kadhalika haka fake nabawiyya mustadiquna bi nurin nubuwati ma'ana hanyar su da annabi ya ce masu hakkaka ne da haskakan hakkaka wa muqtabisuna bi miskatiha suna haskakuwa daga wannan annabtaka laisu min ula'ika safiyatar ra'ani ba wa'in ta sufa ne ba marasa mutunci al masu sake-sake او المخابيلي باونه وياو باونه ان اكي خبرو ما وكتا مخابيلي وانا فكتامو غرفاتا هانكالي مخابيلي الذين ينتقون بالهراء ما صفر تقليا والحضراني ويسأمون سنة قوك أنهم هم أولو الإسلام سوما ثناني وما عرفوا إلا سبيل الشيطان فأفن في هذه الشيطان نعوذ بالله من الخذلان وأما قول المؤلف أما مغنى مالا يا هي أمفاني لو تكلمة مو أولي ما إنجيش كما دواري في أول البيت الذي عند صوفية ke wannan kalma can na baya na cewa tun da su suna yawan amfani da wannan kalma bai kamata ma da mana amfani da ita ba nan kuma so idan ka ce ce wannan kalma sannan hannu la nu wafiqu ai mu ba za mu tafi kare da shi ba a wannan kalma mun bar mafa kayan shi da alal itilaqi hadha laqabu ala ahli al-haqq wal jama'a akira mutane da wannan lakabin ai kawai misali ne a ce eh, a ce malamin ku ko shi kenan sai ka ce ogan mu ai ka bata maluta ka <laughs> Allah ya da abin da kuma ce ce yau za a yi hira da mashahurin dan siyasan nan malami wato Dr. Aminu Kano Allah ya gafata mana kai ba dokta ba dokta yake ta wata zabira malam aminu kano za ka yi aka gaba an ba shi ba ina yi ta shi bai san doktan kalmomi ne na zamani ne shi malam yake so hmm? to ga ke nan ashe kuma ba zai yi wa ka nuna wani aminu kano ka ce ga ogan mu yake oganwa, ka ce ga shugabanmu hmm? kalmomin kansu sai muna jefar da wa'annan kalmomin da ake burgowa tare da asalin kalma in kalla ba illa ba ce ba amma tun da sun riga amfani da ita da masu amfani da ita mu mun ba mu da kalmar an amfani da tamu Wani yana daga cikin hikiman zaben kalma in kana son ka ari kalmomin su kai amfani da su burge ka kenan ba su burge mu ba je ta ba mu da wata kalma da za mu je mu aro ta sofanci ba za mu duba tarihin ba tun da ne abin ya riga ya irin wannan kamari haka mu ne ya saci kalmar fa innahu lafzun mubtadi'un sufi wa ya'malu min al-ma'ani al-khabitha kuma yana daukar ma'anoni masu muni ma nunazzihul qawma anhu muna tsarkake sahabbai daga wannan بل نسميهم بما سماهم الله به المسلمين المؤمنين عباد الله نعم يا